amma wannan jita-jita ce gaskiya da ba ta da tushe ko makama ba ranar juma'a sha bakwai ga wata ba ne ranar da za a rufe yin katar zaɓe. Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu ta cikin wannan shirin. A nahi ada katin zaɓe na da muhimmanci da kuɗi, saboda na san shine rayuwata, shine ilimin ƴaƴana, shine lahiyar ƴaƴana, shine hanyoyin ƴaƴana. Wannan katin zaɓen shine rayuwata gabaki ɗaya kai wannan katin zaɓen shine addini na. Shirin Najeriya a yau ya bi diddigin maganar da ake ta yadawa cewa daga yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Yuni hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC za ta rihe aikin sabunta rajistar katin zaɓe. Mun tattauna da jami'ar hukumar da ma wasu mutanen duk akan wannan batu. To amma tun da yau Juma'a bari mu fara da ƙunshin tsarabar labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau, wadda kowa zai iya saya yau. ga editan jaridar Salihu Makera. a babban labarinmu na wannan mako yana da kana yadda zaben mataimaki ya zama kayar kifi a wuyan apc da pdp ya taɓo yadda mataimakan 'yan takarar jam'iyyun biyu mafiya girma ake kai kawo da kuma yadda zai shafi zaben ma gaba ɗaya sannan akwai labarin mai kanun idi araba gare da tsoffin soji 'yan arewa suka kafa sauran labaranmu sun hada da labaran da ya shafi sanya ranar yanke hukunci kan kisan yarinyar nan ta kano hanifa da kuma gano wata daga cikin 'yan matan cibok da soji suka yi da batun zaɓe zaɓen gwamnan ikiti da za a yi gobe asabar da kuma yiwuwar a sanata ahmad lawan ya yi biyu babu wato ya rasa takarar shugaban kasa kuma ya rasa na sanata ɗinsa da kuma yadda rashin wutar lantarki ke durkusar da masana'antu a kano sai kuma labarin waɗanda suka kashe karuwa don ta ji alkur'ani a ta waɗanda yanzu haka aka kai su gaban kotu a labaranmu na ban al'ajabi kuma akwai wata 'yar shekara sha ne da wata cuta ta mai ta da yarinya sai kuma wani kifi da ya tsalle daga ruwa ya shige makogwaron wani masunci sannan kuma na fitaccen fursuna da ya shigar mata ya kudu da kuroku amma kuma bangaren wasanni kuma mun taɓo yadda najeriya ta kai tarihin shekara 63 ne a wasanta da sao tome sai tsohon kocin manchester united wanda yanzu ya koma roma wato mourinho ya sake ɗaukar ɗan wasansa mai suna mati wanda shine kawai na uku da yake janye shi zuwa duk kulob din da ya koma Nan gaba kaɗan za ku ji bayanin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa. To amma bari mu hwara da jin ra'ayoyin mutane. duba da yadda wannan maganar rihe yin rajistar katin zaɓe ta sa su rububin zuwa neman mallakar katin kahin lokaci ya ƙuri, Wakilinmu a Kano Salim Umar Ibrahim ne ya tattaki zuwa wata cibiyar rajistar katin zaɓe da ke ƙaramar hukumar birni a jihar Kano, inda ya tattauna mana da mutane kamar haka. Sunana Khadija Jibrin Cancanta. to a kewa kin zo yin katin zabe eh, me ya ja hankalin ki ka zo me yasa baki ba tun a baya sai yanzu eh mun taba zuwa zami lokacin da muka zo zami sai aka ce shekarun mu bai kai ba lokacin ba mu kai sha takwas ba Suna na tasiu halluru ya aka yi ba kai a baya ba sai yanzu da na zo karba an ce ana bayarwa sai aka samu ai gaba ɗaya biyu ba kwamfuta ta goge nawa to yanzu dai sun ce za a gyara a sake yi min wani yasa ka zo kake yi yanzu saboda za ka yi a gaskiya saboda zan yi zaɓe ne gaskiya saboda ba na so na yi felin in zaɓe gaskiya da farko suna na fiyo aminu umar ni mazauni ne a unguwar kofar mata ya aka yi sa da ke katon zaɓe gaskiya abin da yasa nake ban yi na jinkiri ban yi katin zaɓe ba a ta dalilin ba nan gari nake da zama ba ne so ban so dinga yin rijistar zaɓe a can kuma alhalin ba a can nake zaɓe ba su shine abin da ya sa har yanzu na kai wannan lokaci ban yi katin zaɓe ba to ya alamar akwai sauki ko kuma a ah, alhamdulillah gaskiya alhamdulillah gashi nan dai har yanzu muna kan layi To na Binta Abubakar. To ajiya ga kin zo yin katin zabe ya aka yi sai da kika zo. Wancan karan na zo ban samu ba shine na dawo wannan karan zan yi. Ban yi zabe ba amma wannan karan ina sare in dai da raina insha Allah zan yi. Madama Musa sunana. To ya aka yi sai da kake katin Farko na zo zan yi akwai layi ne sosai akwai mutane ne sosai kuma ina cikin uziri sai ni tafiya na bai sai yanzu kuma wannan karan malamai da suka takura mana mu fito mu yi hakuri mu zo mu yi kuma shine yanzu fito ni ce bari a hakuri Comrade Jamilu Aliyu Ciranci shine coordinator gamayyar kungiyoyin mutanen Arewa wato CNG. Ganin yadda ƙungiyar tasu ta daɗe tana matsin lamba a hita yi katin zaɓe shine na tuntuɓe shi mu ji ko da alamun mutane sun amsa kiran nasu. Ba ka zama cikin majalisa ka ji al'umma suna hirar cewa bari in sauri in tashi in kai in je in yi rajista ba ka ji. kuma wannan al'amari kamar yadda na faɗi cewa ba zai hawa arewa ita da mai ido ba yanzu kamar alal misali kamar Katsina ita kanta jihar Katsina yanzu ana magana cewa mutanen da ke cikin jihar Katsina saboda mutum miliyan shida ke cikin garin Katsina ke cikin jihar Katsina amma idan ka duba ita wannan sabuwar rajistar da aka fara tun daga sadda aka buɗe rajistar na aka fara har yanzu zaka iske cewa a arewacin Najeriya maka baki ɗan shi mutum miliyan uku da wani abu ne ya sabunta rajistar shi wanda idan ka ɗauki a kudancin Najeriya zaka iske mutum miliyan uku ne da wajen dubu ɗari uku da wani abu to amma bambancin da ke da kwai shine idan jihar Katsina kaɗai tana da mutum miliyan shida mutum miliyan nawa Kano gare ta mutum miliyan nawa Kaduna gare ta mutum miliyan nawa eh, Sokoto gare ta mutum nawa Kebbi gare ta amma a ce a hada arewacin Najeriya gabaki daya rijista da aka sabunta a arewacin Najeriya gabaki ta ba ta wuce wannan miliyan uku da wani abu ba wanda aka sabunta a kudancin Najeriya suke da miliyan uku da dubu ɗari uku kudu south south su ne yankin da suka yi kowane yanki sabunta rajista wanda suke da rajista wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da wani abu sannan sai south west suke da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da wani abu sannan sai north west suke da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu wannan kuma suna da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da wani abu mutanen arewa sun riga sun yi sun hidda wani rashin sun hidda tsammani duk wani tsammani na wani abu mai kyau ko kuma wani ci gaba ko wani canji da za a iya samu a cikin demokradiyya gasken magana da ke da shine al'umma sun riga sun hidda tunanin su gana so haka ba za mu yanke kauna ba cewa an gama samun wani mutumin kirki a cikin siyasa ba za mu yanke wannan kaunan ba in kuma ka yanke wannan kauna to ba karamin kuskure bane kuma ita jihar da kasai ma gabaki daya da arewacin Najeriya abin ba zai hawa masa ɗa ido ba ya kamata al'umma su sauka daga saman wannan tunanin ita su je su yi rijista. Shin kai hmm. ka yi rajista zaɓe kana da katinka? Ani hajiya tun ina undergraduate na baro ATB wata rana ina Bauchi na baro Bauchi na zo nan ciron da na je na yanci kati na kuma wani ikon Allah ta gani na yi aje katin zaɓe na da muhimmanci da kuɗi saboda na san shine rayuwata shine ilimin yayana shine lahiyar yayana shine hanyoyin yayana wannan katin zaɓen shine rayuwa ta gabaki da kai wannan katin zaben shine addini da saboda sadda malam gumi ya hito na cewa ku hita ku je ku yi zabe sallah ta ku te ku yi zabe ku te ku yi zabe ku te ku yi zabe sai mutane ba mu gane musu ganin dami malam zai ta wani magana a zabe ashe malam ya gane cewa idan aka samu shugabanni ana iya kai fagen ma da sallar da kake takwa da ita ana iya samun shugaban da zai hana ka yi ta ko babu yanda zaka da shi saboda yanzu ko shugaba bai hito ya ce maka kakkai sallah ba ai yanzu kawai mutumin da ke irin su kwari su ina ne wannan kauyukan da ke da kwai jibe ina shi ina sallah lokacin da ya kamata ai sai dai baro garin shi ya ce wani gari ya je yi ta duk irin yadda mutum ke kallon cewa siyasan nan ko kuma ba ta da wani amfani gare shi ko kuma shi babu ruwan shiga siyasa ko kuma ke ganin cewa shagabannin nan duk basu da kirki to ya sani cewa kurujil hayya minal mayyiti wa kurujil mayyita minal hayy Allah na hito da rayayye cikin matacce sannan kuma ya hito da matacce cikin rayayye idan da kai tunanin cewa shugaba Buhari ne kadai kake ganin zai kawo gyara ba gaskiya bane sai Allah ya sa Buhari zai zo bai kawo gaskiya nan ba cikin wanda kake gani rubakun wanda muke gani cewa rubakun ne kana yanzu ka je ka zabi wanda zai kawo gyaran da kake bukata kuma al'umma su sani cewa ita wannan rijista kusan wajibi ce saboda babu wata hanya da ake zaben shugabanci shugaba a Najeriya hanyar da gare mu kwana ɗaya ce ita ce hanyar demokaradiyya kuma ita wannan demokaradiyya ne is a game of number wanda ya yi yawa shi ne ke da rinjaye saboda ka ina kira ga al'umma su hito kwansu da kwalkwatarsu mu hiddo matanmu mu hiddo 'ya'yanmu mu hiddo iyayenmu duk wanda muka san bai mallaci katin nan ba ko da za mu je mu roƙe shi ne mu je mu roƙe shi Allah annabi ya taimaka hito zai kata wannan zaben idan ya katin zaben ma idan ya tarufa zaɓe ya ji tsoron Allah ya tsaya mu zabi mutanen kirki wannan shine kadai zai hidda arewa ga halin da take ciki kuma na kalubalanci malaman addini idan har malamin addini zai iya tashi ya hau mimbari ya kahurta wanda ya so ya halitta ma ƙura ga wanda ya so ban ga dalilin da za a sa a ce ƙungiyoyin addini ba ba za su ɗauki nauyi ba su sa a sa tanti tanti a cikin masallatai su ɗauki mutane su riƙa biyan su zo su riƙa mutane rajista idan mutum zai je shiga coci a ce mashi kakka shiga coci sai ka je kawo PBC dan menene malaman ba za su tashi ranar Juma'a su ma al'umma cewa ku ta ku ta ko PBC ko da ba sana su shiga masallacin ba sannan na kalubalance su kansu yan siyasa saboda duk ƙura'an nan da za a yi yan siyasa ake jiwa mai ita amma ga zuwa yanzu ni ban san wani ɗan siyasa ba da ya ɗauki nauyi ya ce a koma a maza shi a je a yi tanti tanti ya ɗauki ma'aikata ya ce ya sa su can a je aka kwamfutoci a ce mutane su rika zuwa suna zuwa suna yin wannan katin a gwada masa yadda ake suna yin shi kyauta ban san wannan ba kuma na kalubalanci kungiyoyin sa kai irin namu da ba mu tashi ba muka rika bi runhwa-runhwa, gida gida mu tabbatar da suwa suka rijista nan suwa ke wasu rijista nan ba sannan mu gaya musu cewa su hito su je su rijista sannan da ƙarshe na kalubalanci gwamnati akwai wani abokina da ya gaya mana yake cewa ya je Legas ya iske an yanke hili katu an sa runhuna mutane suna zuwa suna wannan zaben kuma shi bai dai sani ba amma yana kyautata tsammanin cewa abun bai rasa nasaba da gwamnati idan gwamnatin Legas za ta iya wannan don mene gwamnatin jihar Katsina ba za ta iya wannan ba Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna iya jin shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom trust ko a twittercom trust ko ta Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma kuna iya jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da kuma Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91. abina. Ya zuwa yanzu ko an san adadin 'yan Najeriya da suka sabunta rajistar su ta katin zaɓe? Kuma shin da gaske ne daga ranar Juma'a goma sha bakwai ga watan Yuni hukumar INEC za ta rihe aikin yin rajistar sabunta katin zaɓe? Na miƙa waɗannan tambayoyi ga jami'ar hukumar zaben Zainab Aminu Abubakar wadda ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. Amma wannan jita-jita ce gaskiya da bata da tushe ko makama. a ba ranar juma'a sha bakwai ga wata ba ne ranar da za a rufe yin katin zaɓe za a rufe sabunta katin zaɓe ne ranar talatin ga watan shidda na shekara ta 2022 da muke ciki ya zuwa yanzu shin ko hukumar ku ta gamsu da adadin 'yan najeriya da suka yi rajistar katin zaɓe kuma kamar za ki iya gaya mana ko mutane nawa ne suka yi rajista a duk faɗin najeriya um, alhamdulillah hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta Uh, ta gamsu da uh, adadin mutanen da suka fito suka yi wannan rajista idan muka yi eh, la'akari shi wannan rajista. na mutane ne wa'anda suka cika shekarun da ya kamata su kada zaɓe ɗin wato ah, shekara goma sha takwas. sai kuma mutanen da ba su taɓa yin rijista na zaɓe ba dama hakanan kuma akwai dama na waɗanda suke da matsala akan katin su ko suna ko shekarar aihuwa ko suke so su yi canjin gurin mazaɓarsu daga wani gari zuwa wani gari ko wani rumfa zuwa wani rumfa ko ku katin su ya kankare ko ya ɓata dukka aka buɗe damar da su yi amfani da wannan lokaci na sabunta kati domin su gyara waɗannan kurakuran ko kuma su yi canjin da suke ke bukata a halin yanzu za mu iya cewa muna da adadin uh, uh, mutum miliyan shida da ɗari tara da hamsin da shida da kuma ɗari biyu da hamsin da biyu waɗanda suka yi wannan rajista na sabunta kati ɗin so za mu iya cewa an gamsu an fito an yi rajistan muna kuma kan kira da a fito ɗin a ƙarisa wannan wa'adin kwanakin da aka bada a yi amfani da shi domin a yi katar zaɓe Zan so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga dukkan masu sauraronmu da suke faɗin Najeriya da duk wanda ya san bayi da katin zaɓe ya yi ƙoƙari ya hanzarta ya yi amfani da wannan dama domin ya je ya yanki katin shi na zaɓe ko ko wanda yake da wata matsala akan katinsa ko katinsa ta ɓata ko ta kankare shi ma ya amfani da wannan dama domin ya je shi a gyara masa wannan katin domin ya ba da daman kada ƙuri'a a zaben da ke tafi na shekara ta 2023 wannan 'yanci ne na 'yan ƙasa ya kamata a ce dukkan ɗan ƙasa da yake da kishi ya yi amfani da wannan dama ya yanki kati ya kuma kada ƙuri'ansa idan har muka yanki kati muka kuma karɓi katin mu lokacin da ake badawa a adana shi lokacin zaɓe a fito a zaɓi shugabannin da ake so domin su mana jagoranci na gari. sake mu gangami yancin mu ko gida ko daji mu ɗauki katin zaɓe. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin duka waɗanda aka ji muryoyinsu da abokan aikina Muhammad Awul Suleiman da Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sali ni Halima Jimarau ke sallama da ku ku huta lahiya.